daidai da sha biyu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam na ahmad mustapha faisal allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi nazari a cikin tarihin sahabban annabi abu ne da ya zama lallai al'umman musulmi su yi domin tsira da imaninsu musamman a irin wannan lokaci da aka samu waɗanda raini ya raini tsakaninsu da annabi har ya kai ga sahabban shi ba su tsira a hannunsu ba to ya zama wajibi mai son ya tsira a lahira ko don ya tsira daga makircin waɗancan makirai to ya zame mashi dole ya ƙoƙarin sanin haƙiƙanin tarihin waɗannan bayan Allah na ƙware Allah ya ƙara masu yarda in ba manta ba muna ƙarƙashin tarihin saidina Ali ibn Abi Talibin Allah ya ƙara mashi yarda a inda mala yake mana bayani akan salsalan yanda aka yi masaidina aliyu mubaya'a mala ya ce wa buyi'a li aliyu bin abi talibin bil khilafa al-gadi min yawmi qutila uthman radiyallahu anhu shagargarin randa ka kashe sayyidina usman aka yi masayid na alimun abi talibin asalin yadda abin ya faru a lokacin da na Ali ya isa gidan na usman ya tarar da ta'addancin da 'yan ta'adda suka yi na kashe shi da hukuncin da ya samarin musulmi a lokacin da aka ba su aikin gadin Usman da irin fin ƙarfin da su waɗancan 'yan ta'adda suka yi masu nan take sahabban da ke wajen suka ce to musulmi ba za su zauna ba shugaba ba cikin waɗanda suka yi saura a yau to babu wanda ya kai ka dacewa da cancanta ka zama jagora na al'umma saboda kai zami maka mubaya'a a lokacin aka yi masayidina aliyu ƙwarya-ƙwaryar mubaya'a a matsayin shine jagoran musulmi mun gano wannan da kyau ko yaushe gargari bayan usman ya kwana ɗaya da kisa sai aka tattaro baki ɗaya aka yi masayidina aliyu bin abi talibin cikakkiyar mubaya'a a matsayin shi na khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ne sai mala ya ce boyu a a am an yi na aliyu mubaya'a ta gaba ɗaya ne fi masjidi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a masallacin annabi wa kana awwalu man baya'ahu mutum na farko wanda ya fara masayid na aliyu mubaya'a shine biye da yumna na kana shanla da hannun shi na dama a lokacin hannun ta shanye ne mai yaumi uhudin a yakin da aka yi ranar yakin Ohud lamma waqt ألقى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yayin da ya kai kariya ga annabi wani kafiri ne ya rallabo ya lallabo ya ga daga shi sai annabu ba wani ya ga daga takobin shi ya kawo mu annabu wawan sara talhatu bin ubaidillahi yana wajen ya ga ya sa takobi ko garkuwa ya kara wannan tsaron ina tsaron zai wuce kawai sai kare hannun shi wannan kafir ya datsa hannun takobin ta makali yayyayi fizgi kashi ya rike takobin wannan tsaron da ya ma hannun ita ta sa hannun talha sai ta shanye lokacin da na ali ya zauna talhatu bin ubaidillah shine mutum na farko da ya miƙe miƙa mai hannu wajen mu baya wa qala ba'dul wasu daga cikin mutane nan take suka ce wallahi inna hadha al-amru la yatim ba nasara a wannan mubaya'ar aka fara tsegumi da cece ku ce da magana nan da can cewa dan menene za a ce ba wanda zai yi mubaya'a sai wanda yake da shanyayyen hannu ba albarka cikin wannan al'amari suka yi ta zage-zage da soke-soke su zage su ɗalha su zage ali zama irin waɗannan soke burutsu da ke faruwa cikin mutane tintina yake ku daina damuwa kai dai yi ƙoƙari kar allah ya sa kana da hannu a cikin hayaniyar jama'a allah ya tsare mana imaninmu lokacin da talhat bin ubaidillah ya ji wannan shirme nasu sai daga hannu ya ce kunga wannan hannun ta fi man wannan mai lafiyar saboda wannan hannun ta shanye ne sakamakon ba da kariya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ina fatan mun gano wannan da kyau shi sai na ali da ya an samu bayan ai shi ya san ko menene aka yi mashi kun fahimci wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu to shine sai yake cewa wannan hannu na shi ya shanye ne a ranar yakin Uhud yayin da ya kai kariya ga annabi to wancan mutumin da ya faɗi wancan magana da kuma irin martanin da aka maida mai nan al'amarin shi nan ya lalace wa kharaja aliyin ilal masjidi na ali bayan da ga mu mubaya'a shagargari sai ya komo masallaci wa alaihi izarun wa imama yana ɗaure da kwarjallen shi da rawani rawanin na kirtani ne wani alahu fi yadihi yana riƙe da takalman shi a hannun shi tawakka ala qausihi sayyidina ali sai jingina a jikin bakan shi wasa idal mimbara ya hau kan mimbari fashta ma'an nasu ilaihi mutane suka kewaye shi faƙala sai sayyidina ali ibn abi talibin sai ya ce inni kad kuntu kari halli amrikum ya ce ni mutum ne wanda na dade ina kyaman in zama ni jagora ne a kanku ba na sha'awan a ce ni shugaba ne na wani wani nan kowa ne ne fa'abaitum illa an akuna alaikum amma kun hau kujerar naƙi cewa ko naƙi ko na so ni kuka zaɓa in zama jagoranku ala ya ce ku saurara innahu laysa li amrun dunakum ya ce to ku sani wannan al'amari da zan jagoranta naku tare da ku zami ba wani al'amari da ni zan keɓanta da shi wanda ba tare da ku ba ma'ana ba na hau karaga ne a ce ni in yi fice da wata fitacciyar daraja da kima da albarka koma bayan ku ba a ce ni ina samun wata ni'ima wanda ko ba ku ni'imtuwa da ita ko wani al'amari ya taso na gudanar da addini da rayuwa ku ce ai aikin shugaba ne ko ba da ku ba to da ku za mu gungura wannan gwamnati ala ali ya ce kai ku saurara inna mafatiha malikum ma'i mabuɗin dukiyanku yana hannuna ni ne jagora wanda makullin mali, amanin shi an danka a hannuna ala ku saurara wa innahu laysa li an akhudha minhu dirhaman dunakum yace bai halatta in dauki kwandala daya in ci moriyarta ko ba ku ci moriyan wannan kwandalar ba sayyidina ali ya jawabai masu yawa ƙarshe da ya ce a raditun bihaza kun yadda cewa a bisa wannan tsari ne zan zama shugaba jagora a kanku al'umma gaba ɗaya suka ce na'am mun yadda wannan shine dalilin da ya sa sayyidina ali sai ya karɓi jagoranci sai ya ci gaba ƙala bayan da suka ce e sai sayyidina ali ya ce Allahumma shahad alaihim Allah ka zama shaida a kansu sun a ahum ala zalika sai sayyidina Ali a da su ya karɓi caffan su daga lokacin ya zama khalifa na hudu daga cikin jeren giyan khalifofin da annabi ya ce khalifanci a bayan shi a bisa tsarin annabta zai kasance tsawon shekara talatin sayyidina abubakar ya shekara biyu umar ya shekara goma aliyu uh, usman ya shekara sha biyu ali ya shekara shida allah maɗaukin sarki ya samu dace ƙala ya ce wa mundul yau wa mundul yawmul awwal littauliyatihi khilafa tun daga ranar farko da sayyidina ali ya anshi jagoranci amila radiyallahu anhu jihadan ala tauhidi kalimatil musulmi ya fara ƙwazo da himma wajen haɗa kalman musulmi domin a lokacin sayyidina ali ya hau karaga ya tarar da matsalan da su abdullahi ɗan saba suka haifar ma musulmi na rabuwan kai an waye gari waɗannan sun yi nan waɗannan sun yi nan waɗannan sun yi nan sai al'amarin ali koma yanzu al'amari ne na ƙoƙarin haɗa kan al'umman annabu waje ɗaya wa itfa'in na fitina da kuma ƙoƙarin kashe wutan fitina wa azlil wilatin ladina kanu masdar shakwa da kuma duk waɗanda ake ƙorafi kasan wurin bidonku da al'amarin ƙarara sayyidina ali sai bai fahimci waɗanda suka tada fitina dama su so suke su hautsunan musulunci ba shi ya ɗauka tsakani da Allah suke yi domin sun zo da koke-koken cewa ba su yadda da jagorancin wane da wane da wane da wane da sayidina usman ya naɗa ba to sai yake ganin in yi masa abin da suke so za a zauna lafiya to sai bi duk waɗanda usman ya naɗa sai cire su yana tunanin in yi haka wa a zauna lafiya wannan kuma kunnu wutan bala'in da har ya mutu ba a zauna lafiya don dama su wannan ba shi ne manufansu ba manufansu shi ne su hargitsa tafiyan da annabi ya gina shine amma bayan da za a yi mutum ya zo maka ba tare da ya fake da wani abu ba ɗan tawaye ko bai cewa ga abin da yake so kai mashi in kai wannan ma zai ce wannan in kai wannan ma zai ce wannan in kai wannan ma zai ce wannan kawai kaza yake so ba za a yi ba me yake so kawai Shi ne ba za a yi ba wanda bai san shi za a yi jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko zai ta ƙoƙarin ƙirƙiran fitina iri-iri in ya matsa ɗan daman da ke hannun shi ku ƙoƙari ku ƙwace ina fatan mun gano wannan da kyau to shi ne a lokacin zai na ya gane cewa fa an rabu da shi ne ba wadon ya isa ko shi wani abin nan ba ne to sai na ala a lokacin ɗauka ya tsakaninsu da allah suke yi su kuwa a zamanin usman abin da suka so Shi ne sabon da suka rage a madina usman yake iya gudanar da gwamnati da su har ya samu cin nasara irin wannan su abin da suka so ya kwashe waɗannan sabon ya naɗa su mukamai sai nesa da shi don gwamnatin ta kari kun bayyance wannan da kyau ku sau da za ka yi mamaki a lokacin khalifancin sayyidina abubakar bai taɓa naɗa aliyu mukami ba tare da aliyu kuma yana da darajar da ya kamata a bashi amma bai taɓa bashi umar bai taɓa naɗa shi komi ba usman bai taba naɗa shi ba bayan da ba a yi cewa sai ba suka ce a'a kuma ka bincika ga duk waɗannan da sayyidina umar ya ce su ne 'yan shura ba ta ba kowa wani mukami ba yaran yaransa ake ɗiba ake ba kuna fahimtar wannan da kyau sau saboda suke gudanar da gwamnati to a zamanin usman da suka ga usman ya manyanta sai suke ƙoƙarin cewa duk waɗannan da suke taimaka mai wajen gudanarwa to ya biya tattara su gaba ɗaya ya watsa su su shiga cikin gari in yi haka to sai a waye gari al'amura daga tushen musulunci yana samun matsala su bukatan stadiya kuna fahimtar wannan da kyau ko to da haka bai faru ba sai suka tada wutan fitina sai suka kokarin kashe Usman da tunanin in sun kashe Usman to al'amarin jagoranci zai komo hannunsu suka kashe Usman kuma al'amari bai komo hannunsu ba sai aka yi yadda na alimu baya za ku ji yin da suka koma suka tsibbace suka ci gaba da haddasa fitintunu ciki da waje wanda irin waɗannan fitintunu ne muke ganin tartsatsin shi Allah maɗaukin sarki ya samu dace shi ne sai yake cewa wa ya tafi inarar fitina da ƙoƙarin kashe wutan fitina wa azlil wilatin ladina kano masdar shakawa da kuma tuttuɓe mukaman da ake ta koki a kansu wa atharu ala usman radiyallahu anhu sakhatul ba'adi har aka waye gari wasu daga cikin mutane suna fushi suna kin Usman jama'a duk mutumin da ya taba bayyana maka kiyayya ko har abada ba ran da zai soka ka san haka in ka zama sakare za ka sha mamaki wanda yake ƙinka zai ƙika ne in bai san ka ba mun gano wannan da kyau ko to ƙiyayyen da ake sawa ake sa mata ran watan wata rana za ta gushe kenan wani bai san ka ba sai yana ƙinka in ya san ka to zai soka ka ci fahimci wannan ƙiyayyen za ta tafi amma wanda ya san ka sai ya gayyaci ƙiyayya wannan har ƙiyama ta tsaya ba zai ƙaunace ka ba ko ya ce yana son ka yaudara ne ya ci gaba daga inda yake kawai kullul adawatu kada yurja izalatuha duk wata adawa da kiyayya ana saran watan wata rana za ta gushe sai ce illa adawata man adaka min hasadi sai mutumin da yake adawa da kai saboda hasada dama ya san ka yake hasadan wata ni'ima da Allah ya maka wannan ko mutuwa kai ba zai daina ba ina fatan mun gano wannan da kyau shi kuma sayyidina ali gani yake waɗannan da ke ƙin usman to in yi masa abin da suke so za su komo su so shi sai ta yin abin da suke son a cikin fitinan kuma allah maɗaukin sarki ya ɗauki ran shi ba su daina ba mala ya ce ba da an boye aliyar radiyallahu anhu a bayan da aka yi masayid na ali a? zakara anna talha wa zubair baya a karihin da aka fara yada jita-jita cewa talha da azubairu wai sun yi mubaya'a ne a bisa tilas gairar ɗa'i'in wai ba cikin ɗa'a da biyayya suke mubaya'a ba wa kharajan ila makka wa biha aisha wa kharaja ila makka kuma ana nan sai ɗalha da zubair suka kwashe jiki suka yi maka a lokacin aisha na can radiyallahu anha allah ya ƙara mata yarda sun makaraja min makkata wa ma'ahuma aisha ila basara sai suka je suka ɗauki aisha suka tinkari basara ya na bidami usman suna son su je su nemo jinin waɗanda suka kashe usman wa kana aliyu radiyallahu anhu kada kharaja min al-madina al-munawwara ala ra'as quwwatin min al-muslimin lokacin shi ma sayyidina ali ya fito daga madina cikin sojoji masu ƙarfin bala'i ala amalin an yudrika sayyida aisha radiyallahu anha saboda je riske aisha ya hana ta isa basara wa yu'iduha wa man ma'aha ila makkatal makarrama saboda ya dawo da aisha da waɗanda suke tare da ita garin makka walakinnahu lam yalhaq biha sai sayyidina ali bai samu damar riskanta ba Jama mun gane wannan da kyau ko wa askara ali radiyallahu anhu bi quwatihi fi di qaribin qurbil basara sai sayyidina ali ya kafa rundunar shi a wani waje mai suna dhiqar kusa da garin basara wajarar muhawalat bai na tarafain aka ci gaba da tattaunawa domin a samu fahimta tsakanin ƙungiyoyi guda biyu walakin amra lam yatim sai dai abin da ya sa rai bai samu ba wani shabal qital bainahum nan rikici ya barke wa kanan mawqi'atu jamal nan ne aka yakin jamal fi jimadal akhir sanata 36 a shekara na sha uku talatin a sittin wa 30 a shekarar 36 wantasarar kuwatu ali bin abi talibin a nan rundunar sayyidina ali ce nasara wa ga adadin katla waɗanda aka kashe a lokacin suka kai 13 alf mutum dubu goma sha uku katil walamma waqat aliyyar walamma waqafa ali radiyallahu anhu ala jithati talha yayin da sayyidina ali ya tsaya a kan gawan tsalha ka sai fashe da kuka waje alayyam sahuturab an wajehi ya rika share ƙasa a fuskan shi wa huwa ya ƙol yana cewa azizun alayya an araka ya aba muhammad majdula ya ce abin bai man daɗi ba da na ganka kwance da gingine ta ta nujumus sama a ƙarƙashin taurarin sama tamanna lo qabadahu hulahu ƙabla hadal yau ma bi 20 sana ce, na so da Allah ya ɗauki ranka kafin yau da shekara ishirin baya a zamanin Annabi ko Bakar, ko Umar amma mutum irin ka yi muta irin wannan fitina ban ji daɗi ba a cikin wannan fitinin shi kan shi aliyin ya rasu to wannan ɗaya daga cikin abin da malamai suka ambata kenan kamar yadda ya zo cikin albidaya wani haya a mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu da hamsin da takwas cewa saidina ali ya fita domin ya dawo da sayyida aisha domin ita ta fita za ta je ta yaƙi waɗanda aka ce suna basara su ne suka kashe sayidina usman kun ɗaya daga cikin ƙaunu da aka je aka zauna a nan ana tattaunawa sai ya zama akwai rundunan na mu'awiyya suna kan hanya za su zo ba su iso ba sai aka samu su mutanen basara da wasu ɓangare na mutanen misra da wasu ɓangare na mutanen turkiya iraki da sauransu waɗanda suka haɗa kai suka wannan ɓannan na kashe na usman da sun taru a basara ne rundunar su aisha da ta zo tana jiran wancan uwar runduna na suma ma'awe ta iso to ba ta iso ba aliya ya riga ya iso aka ce na ali abin da yake so shine su aisha su koma shi zai yaƙi mutanen ana cikin tattaunawa shine waɗancan mutanen sai su ga idan ɓanna ta yi ɓanna a tunaninsu aka shirya tsakanin su aisha da su mu'awiyar suka zo to za su yaƙi garin kuma sun shiga uku shi ne suka shirya makirci cikin dare suka fara tsaron ɓangaren su aisha da ɓangaren su ali sojojin aliyu suna kwance suka ji tsara tunaninsa su aisha ne suka faɗo musu su aisha suna kwance cikin dare suka ji tsara tunaninsa su ali ne suna yunkurowa kawai gaba ɗaya sai suka haɗe to a lokacin da suka fahimci makircin da aka yi masu to da suka darama mutanen garin su ne suka kashe wajen mutum dubu goma sha biyu da wani abu ina fata mun gano wannan da kyau Allah maraukin sarki ya sa mu dace Mala ya ce wa ahsana aliyar radiyallahu anhu istikbali sayyida Aisha Sayyidina Ali ya kyautata fuskantar sayyida Aisha وعدها إلى المدينة المنورة عادها إلى المدينة المنورة kuma ya mai da ita madina ba'a da an jahazaha bi kulli bayan ya mata sha tara na arziki to anan ne wata fitinan kuma ta kunno daga cikin magoya bayan ali suka ce sam su ba su yadda ba sayyidina ali sai ya kama aisha a matsayin bursunan yaƙi kuma ya ta kuyan gaye sadaka da ita ya ce matar annabi ce fa suka ce sun sani daga lokacin sai suka tsibbace sau koma suna yakan shi yama duk wani hayaniya da ke faruwa ko ku daina ɗaukanta ta zama wani abu har ma wai ta zama abin tattaunawa wannan rigingimin da aka yi ta yi yanzu su wane ne ake marigimar su sayidina ali ne ba su ma'awiya su sayidina usman su ake cewa ba a yadda da su ba ba a yadda da shugabancinsu ba ba a yadda da kazana su ba ake masu tawaye har ake kakkashe su ina fata mun gano wannan da kyau jama'a don wani irin wannan wutan ta ciwo shi saboda jahilici ya ɗauki irin wannan tunanin har wanda ya damu Allah yadda wancan ta mutu ba a da ta, ko wannan ma haka za ta mutu ba a da ta. ina fata mun gano wannan da kyau ku damun kanku Allah ya shiryar da mu kamar yadda muka ambata za mu zo mu haɗa kanin labaran na abubuwan da suka faru a jamal da sufin mu tattauna da izinin Allah domin jama'a su fahimci yadda al'amarin yake aliyar radiyallahu anhu wa muwaji hatu ma'awuya za mu tattauna mu ji matsayin na ali da yadda ya fuskanci ma'awuya domin ana kashe sayyidina usman mu'awiya dama gwamna ne na usman sai ya yi kama ali ya ce to a kama waɗannan da suke ta'addanci a hukunta su sai ali ya ce sai gwamnati ta zauna to kuma ga jita-jita na tashi cewa dama da hannun shi abin da ya haifar da matsaloli da yawa kenan Allah maɗaukin sarki ya samu dace shi kenan sai matsala sai ta faru kawo misali a ce mu'awiya yana lagos ne gwamnan Legas, sai yi koma abuja cewa ai marmaza a yi bincike sai aka ce a'a bincike ba zai yiwu ba to sai ce waɗannan jihohi gaba ɗaya na ɓangaren yarbawa ya katse su daga najeriya a wanda mu'awiya yi ba kenan yanzu shi bai ci shi khalifa ba ne amma ba za su ƙara ansarin daga gwamnatin da ko dai da hannunta ko kuma ta san waɗanda suka kashe usman dole sai an yi hukunci ku riƙe wannan a haka za mu je ku ji duk abubuwan da suka rika faruwa ko da sayyidina ali ya ce mu'awiya ka zo ka yi mubaya'a saboda waɗanda suka ma abubakar da umar da usman mubaya'a ne suka yi ma mubaya ce ya sani amma dai akwai lauje cikin naɗi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu mala yace ce wa kama ali radiyallahu anhu bil basara sayyidina ali ya zauna a garin basara hamsa ashara laila kwana goma sha biyar sun man sarrafa ilal kufa daga nan sai ya kwashe inashi inashi sai ya kufa sun makaraja yuridu ma'awiya mun abi sufyan wa man ma'ahu bisham daga nan sai ya ɗibi runduna sai tinkari sham domin ya yaƙi sayyidina mu'awiya da shi da waɗanda ke tare da shi wa kana aliyyar radiyallahu anhu kada karrara ba'ada tauliyatil khilafa azli mu'awiya ta bin abi sufyan an wilayati asham da lokacin da ya zauna a karaga sai ya aika ma mu'awiya cewa ya cire shi yanzu ba shi ne gwamnan sham ba ghayra anna muawiya rafada zalika muawiya sai ya ce wannan maganan banza ne wasan yara kake yi kamar tana'a an mubaya'ati bil khilafa yace ya zaka cire ni ba ni ba maka ma mubaya a matsayin khalifa ba ni ina maka kallon alinka ne mun gano wannan da kyau ko saura kai mai laifi ne yace shi sam bai ciro ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau wa talaba bi taslimi qatlati Uthman radiyallahu anhu yace dole ne ma us aliyu sai ya mika waɗanda suka kashe Usman an hukunta su ya kuma mu'awiya bi qamatil haddi alaihim domin shi mu'awiya shi da kanshi yake son ya masa haddi dan bai yadda ma ali zai masa haddi wanda suka cancanta a masu ba fa khalifa علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أهل الشام يدعوهم إلى مبايعته daga nan sai Ali ya aika mutanen Sham yana cewa su zo su yi mai mubaya'a wa haƙani dima'il muslimina walakinnahum rafadu mun gano wannan da kyau ko zo su yi mubaya'a ko kuma ya zo a yaƙe su gaba ɗaya mutanen Sham suka ce ina ba su yi ba su sun mu'awiyya ne mu baya ina fata mun gano wani da kyau faƙarrara ali radiyallahu anhul masir bi kuwatihi nan sayyidina ali ya tabbatar da rundunan shi suka ci gaba tafiya ilaihim suka tunkari sham wa hamalahum ala ta'a wa adamul khuruj ala jama'atul muslimin domin ya dawo da su su zama sun mai mubaya'a da biyayya ba tare da sun katsa alaƙansu da sauran jama'an musulmi ba ba balaga ya ta zalika kharaja fi man ma'ahu min ahli sham da mu'awu ya ji labarin cewa ga alinan ya tasan mashi shi ma sai ya fito da waɗanda ke tare da shi daga cikin mutanen sham kun gano wannan da kyau ku don ba zai jira a kawo mai hari haka kawai ba haka miki zai wahala ka ji wani mun bude baki mun yi magana akan shi ko mun yi wani aiki in ka bi diddiki ba mu aka fara atakin ba muna zaune kawai sai mu ji mutum ya cika gari yana zagin mu yana faɗin ƙarere a mu muna ɗauka za mu bayanin me ke faruwa sai kuma ce dan me za mu wai mu shiru sai an gama ɓata mana mutunci sai a ci wani mai iyali ne mu kuma uwa ka muke da ita Jama mun gano wannan da kyau ku kurga gaya masu gaskiya wani na kamata a mai kaza ba ok saboda shi jinin shi da gwal aka yi mu kuma jininmu da najasa aka yi duk wanda ya sake yi maganan banza a kanmu kowaye sai mun yi maganan da jikokin shi ma ba za su yi mutunci ba ba ma shi ba duk wanda ya haɗa zurriya da shi sai na dama ina fatan mun gano wannan da kyau ba wani dalilin da za ka bari kawai gusa'un ka gusa isai su mai da kai shirme ina fatan mun gano wannan da kyau ba zai yiwu ba wannan fa Allah ya sa mu dace ya ga ba zai bari a faɗo mai a garin shi kuma bayan shi yake zargin an masa laifi ku gano wannan da kyau ku kuma yanzu a ɗibo runduna wannan shine ga mari kuma ga tsinka jaka kuna fahimtar wannan to shi ne ya fito da shi da waɗanda suke tare da shi waltaƙad kuwata tarafai ne inda siffin da aka zo wani waje mai suna siffin a nan ne sai rundunorin guda biyu sai suka karambata wabada bai na huma yaƙi ya tsakanin tsakaninsu wa Mara'a ma Annata muawiya anna tatawwur al-qital yasiru lissalih ali radiyallahu anhu lokacin da muawiya ya lura cewa kaman yakin zai rikide ali ne zai nasara wajin dahu da rundunan aliyin amara jaishahu farrafa ul masahib sai umarci rundunan su daga alkur'ani ala alsinatin rima ko nisa alkur'ani a jikin mashi ya daga sama wa kan hazi khid'a min amr bin al-as wannan wata dubaran yaƙi ne amr dan as ya gaya mai yace haka zai wa kada ashara ala muawiya bi zalika shine ba muawiya shawaran cewa mai haka in ba haka ba to zai nasara akan mu اجتمع أمر بن الآس ممثلا على ووقف القتال نندن سياك يسايا وقبل علي رضي الله عنه التحكيم سي سيدنا علي تو أزو أي زمن سلوه وفي رمضان عام سبع وثلاث وثلاثين هجرية لوكة وتر رمضان نشي كران 37 اجتمع عمرو بن العاص ممثلا عن معاوية وأهل الشام وكيل معاوية ده متانن قسن شام سيزم عمرو بن عاص وأبو موسى الأشعري عن علي رضي الله عنه وأهل العراق سكو متانن عراقي sai zama abu musa al'ash'ar ne wakilin ali da su kuma wattafaka ala an yatadarasa an yatadarasa al'amr suka haɗa akan cewa tsaya su lura da wannan al'amari su nazari akan sosai lishtima'i fi ramadan min nafsil am cewa a cikin wannan wata na ramadan a wannan shekara a haɗa a zauna a tattauna wa'adat kuwata ni ila dimashq wa kufa kowanne jarun dinan shi ali ka koma Kofa, ma'awiya ka koma Dimash, falamma khana al-maw'id al alayhi yayin da lokacin da aka yi alkawarin haduwa yayi ijtama'a sai suka haɗu saniya a karo na biyu wa kanan natijatu tahkim lissalihi muawiya amma zaman da aka yi kuma sai kasance mu'awiya ne ya samu goyon baya faƙaddama amr bin al'as a ba musa al'ash'ari fata hakama da aka zo zaman sai shi amr ɗan as ya ce ya ci girma abu musa kai na bar maka girman miƙe kai jawabi na zaman da muka tattauna abu musa na miƙewa cikin mutane fatakallama ya jawabi fakhala'a aliyan sai ce ya tube na ali a karagan khalifanci watakallama Amur, to Amur da ya miƙe zai yi jawabi fa ƙarra mu'awiya wa wa lahu sai kuma ya tabbatar cewa cinda shi wancan ya tira nashi to musulmi ba za su taɓa zama ba shugaba ba to ni na tabbatar da mu'awiya kuma nema mu mu'awiya mu baya? kun gano wannan da kyau ku wannan zaman ma da aka ce an zauna haka malamai da dama sun ce bai inganta ba kun gano wannan da kyau ku kitsawa kawai aka yi aka ba da labarin wai cewa aka yi sun zauna sun yi shawara waɗannan da suke haifar da fitinar duk a cire su kun gano wannan da kyau ku a sa wasu kawai to sai abu musa ya ce amru miƙe ke jawabi kai ne babai ce na bar ma girman to kun ya tashi ba zai ce ya cire mu'awaya ba cinda shi ba wakilin mu'awaya ba ne sai ce ya cire aliyu tunanin shi in amur ɗan as ya shi kuma zai ce ya cire wa mu'awaya to shi da ya ce <clears throat> ya cire nashi shi kuma sai ce ya ɗora nashi fatafarraƙan nasu ala za mutane suka watse haka wasara aliyin fi khilaf min ashabihi to sai kasance ali ya samu bala'in saɓani cikin mutanen shi kun gano wannan da kyau ko sai kasance shi ke cikin saɓani mai yawa wasu na cewa ya ciro suna cewa bai ciro ba sai matsala ta ƙara faruwa ma kuma وكان فريق من min jundi ali أعلن a'lana للتاكيم بعد ba'da an بعد an أجبروا عليا على قبوله to sai kasance wasu ɓangare na rundunan da suke tare da sayyidina ali suka ji labari cewa ali ya yi watsi da wannan kwamitin da aka nada bayan su an suka tirsasa aliyin cewa ya yadda da wannan kwamitin kuma ya yadda da kwamiti kuma ga abin da kwamiti ya zartar kuma yanzu ya komo ya ce wai shi kuma bai yadda da tsarin da kwamiti yake a kai ba wa kharaju ala ta'ati sai suka ce ba za su ƙara mai biyayya ba fa arafu zalika bismil khawarij malai sai aka san su da sunan khawarijawa a wancan lokacin su ne suka yi wannan aikin jama'a mun fahimci wannan da kyau ko mali ce fa'urifu fuli zalika sai aka fi saninsu da wannan aikin da suka yi bismil khawarij harabahum khalifa ali ibn abi talibin anan sayyidina ali sai koma yaƙansu wa hazamahum fi ma'arakatin naharawan ya kace kace da su a yaƙin naharawan waƙaza ala mu'azamihim ya gama da mafi yawancinsu walakin ta makana ba'aduhum minan najati sai dai wasu daga cikin sun tsira wa haraba ya gudu wa asbahu mundu zalika alhin masdaru kasirin min alqalaqil fi dawlatil islamiyya yace tun daga lokacin ake samun wannan matsala faɗi shi nan da can a cikin daular musulunci bal wasta ta'o katla ali ya ce kai sai ma da suka shirya zuwa suka kashe shi sai da na aliyan radiyallahu anhu ba da zalika su waɗannan hawar jawon mutanen shi ne suke tare da shi ɗari bisa ɗari daga ƙarshe kuma cin da ya masa abin da ba sa so ya suka ce a kashe shi kuma suka kashe shi jama'a wannan shine illan khawarijanci da tawaye ana tafiya mutane so suke wai abin da suke so shi suke so a yi abin da ba haka ba ko ba za su so a yi ba sai a ta rigima mun karanta waɗannan bayanan kuma za mu ci gaba da karanta su a cikin karatunmu na littafin milalu wa nihal da karatun alfarko bayan alfirak mafi yawancin waɗannan bayanan mun gabatar da su ina fatan mun gano wannan da kyau idan baka yi mutum abin da yake so ba shi ne wai ka ɗauko dala da goron dutse ina makin wannan addini malam sai a bar al'amarin addini na al'umma da jama'a a hannun 'yan son zuciya ko kun gano wannan da kyau ko amurta hakim al'amari ne wanda sanda ibn abbas ya zauna da su jawon da aka tattauna ya ce annabi ya taɓa yin haka ya wakilta wakili da ya je zauna da kafaran makka a lokacin da aka zauna zaman yarjejeniyar rubuta sulhu a hudaybiya kun gano wannan da kyau ku duk dalilin ya kawo masu mun karanta da ku amma kuma da ƙarshe suka ce su sam ba su yadda da wannan abun ba aliyu kawai ya zama abin da ya zama suka kafarta shi suka ta tada rigima iri-iri a cikin gwamnatin musulunci ƙarshe dai fitina ta zama ba 'yar ƙarama ba wanda ita ce har yau tana ci ta ki cinyewa Allah ya kare musulmi daga fitina subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum